فلا na توصيه ولا الى اهلهم يرجعون yayin da wannan tsawa za ta shammace su sashensu ba zai iya wa sashe wasiya da komai ba kuma ba za su iya komawa gidajensu da iyalansu ba za su mutu ne suna cikin waɗannan shagulgulan